samu sun yi haka fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fastashhidu ay fatlubu an yashhada alaihim arba'atan minkum fastashhidu alaihinna ay fatlubu an yashhada alaihinna arba'atan minkum da ce ku nemi a tabbata a yi shaida a kansu ku nemi a yi shaida a kansu amma suwa za su yi wannan shaida sai ce arba'atan minkum Allah ce mutane hudu daga cikin ku ayyuhar rijal ya ku maza ka gane ku to don haka in mace ta yi zina ana neman maza daidai hudu su zo su tabbatar da shaida kanta shi yasa da muke ake cewa in mutum ya yi zina ana neman shaidu guda hudun nan na farko ya kamata wa wa'annan shaidu nan su zo musulmai ne farkon quality kenan farkon sharati kenan ya kamata wannan masu zuwa sun shaidan nan a same su musulmai ne baikin kasancewar su musulmai ya kamata a same su maza ne zalla su hudun duka maza ne zalla sa'an nan na uku a same su ahrar ni bi diya diyani ba bayi ba ne. to wayan ga sharuta guda ukun ga in ya tabbata to wurin nan ne za a ce za a tabbatar da hukuncin zina shi sa Allah bangiji ke cewa wallati yatinal ta min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum da ce ku nemi shaidu a kansu ku nemi waɗanda za su zo su yi shaida a kansu amma waɗannan shaidun nan su zama arba'atan su zama mutane hudu ne minkum daga cikin ku ku da dalilin wannan aya ne malumman addini suka tabbatar kamar babu wannan ake karban shaidan shi ta bangaren zina sai dai maza zalla kuma musulmai kuma su zama diya ba bayi suke ba ka gane ko aha kuma shaidu in sun zo yayi musulunci ya ce a yi sun zo ne dukkansu su hudun kowa ya tabbatar da shaida kan ya gani namijin na shiga cikin macen shine ya gan azakarin namijin na shiga cikin farajin mace kamar dai yadda ka san karan kwalli na shiga cikin tandun kwalli to da in mutane uku cikin hudun ga sai mutane uku suka ce mun gani faraji shine azakarin namijin na shiga cikin farajin mace shine gaban namijin na shiga cikin gaban mace kamar yadda ka san karan kwalli yana shiga cikin tandun kwalli amma sai ɗaya daga cikin shaidun ya ce a'a shi bai gani ba ya zo ne ya tadda mace na kwance huntuwa ba kaya jikinta namiji ma na kwance huntu ba kaya jikinsa suna kwance makwanci daya amma shi bai gan namijin cikin macin ba wannan lokacin nan na ukun nan duka ya zama karya ba karba ba karban duka ya kamata su hudun nan duka su dace su tabbatar kan shaida daya kan su duka sun gani namijin na shiga cikin macin sannan a karbi wannan shaida daya kenan amma yanzu in sun zo sun yi wanga shaida sai aka tabbatar da karya cikin shaidan sunan nan kamar yadda na gaya muku in uku suka ce sun gani biyu guda ce bai gani ba su duka na sun zama karyata lokacin ai musu suma ai musu haddi lokacin sun jefi wanga bauyin Allah da karya kenan kuma alqur'ani wanda ya ce wani ya yi zina ba da tabbatar da shaida ba shi da kanshin nan ana masa bulala 80 wannan kadhf kenan hukuncinsu wanda ke jefan mutum mace da ta yi zina kan bai kawo shaidun da ke tabbatar da ta yi zina ba kawai ka cancanci bulala tamanin a cikin suratul nur a cikin suratul nur kamar aya na hudu an Allah bangi na cewa walladina yarmuna almuhsanat walladina yarmuna muhsanati thumma lam yaatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك وأولئك هم الفاسقون da da ce waɗanda ke jefa mata masu aure mata masu kamun kansu wanda ke ba su ji ba su gani ba sa'an nan ba su zo da shaidu guda hudun da ke tabbatar da magana da suke fanin ba da da ce a yi musu bulala kowanne daga cikinsu a yi musu bulala 80 'yan mutane biyu suka yi wannan kazafin nan kowane da ya sha 80 'yan mutum guda ne ya sha 80 inda Allah ce in bayan wannan kuma ka a kara karban shaidansu su Allah ya ce wa'annan mutane kuma humul fasiquna su ne masu fita hanyar Allah to shi yasa bayan Allah da muke rayuwa so dewa gan an tumanci wance wai ta yi zina a tumanci wance wai ta yi zina wata na gidan miji tana dakin mijinta balle irin mata takin da ake auren su ana barin su gari sai mazan su yi tafiya an yi bayi ba sai ka ga dangin mazan sai suna tumanta wai ta yi zina an yi ba yi ba sai gan dangin mazan na tuman bauyan allah wai ta yi zina dana ba taba an kawo shaidu hudu da ke tabbatar da ta yi zina ba to wa'an ga masu tuhuman bauyan allah da ta yi zina alhalin ba a kawo shaidu ba su duka sun cancanci bulala daidai 80 kowane mutum guda amma abin sha'awa in ba same ka nan duniya a yi maka haka ba ka je lahira Allah ubangiji ya nuna maka goma ma a same ka nan duniya a yi maka wannan hukuncin ka je lahira ka futa amma in ka cross ka je lahira ba maka nan duniya ba ka je ka fesa shi can lahira sai dai in Allah ya yafe in Allah ya yafe kuma na tsakaninka da Allah Allah zai yafe na tsakaninka da bauyan Allah da aka tuhumance ta kan karya wannan ita mun gani ko ta yafe ko ba ta yafewa Allah ubangiji ya kiyaye mu to daka bayan Allah ba sauki ne a tuhumanci mutum wai wance ta yi zina kan ba ta yi zina ba ba sauki ne. kuma abin ba batun naji naji na naji naji naji ba shi ba ne. ba wannan ake faɗi ba an ji Allah wai a gani a gani da ido wasu kuma bayan Allah kuma wai zamanin ilimi ya zo sai a set camera in ma CCTV ne kowane irin kamera ni sai a doki wai an doki an gansu da wannan wannan duka ba hujja ba ne hujja ni ana gani ne kuma gani ido yadda mutum bai iya sake amma ai video ana edita sake yasa wannan ba hukunci da shi cikin shari'a musulci ko da yake har wa yau saboda hakkin ilimi saboda hakkin ilimi akwai wasu malumma Allah ya saka musu alkhairi da su suka ce kamar an ya doki wannan yi hukunci da shi wal ilmu inda Allah amma magana mafi karfi alƙaulun rajih magana mafi karfi mafi inganci a ra'ayinmu a ganinmu shine irin na ababa na kamera wannan ba tabbatar da shi da shi sai dai gani ko bawan Allah Allah ubangiji cikin baiwa da rahama da bayinsa ya sa Allah ubangiji ya sati muna wanga abun ga tun da kake cin karance karancenka tun da kake cikin jin zatuntukan manyan bayin Allah tun da kake cikin jin zatuttukan iyaye da kakanni da zamaninka da yayaninka da iyayenka ka taba jin an kama wani haka ba izi ba ya yi wuya me yasa so da Allah ubangiji matukar rufa asiri ke na Allah ya bayinsa ba ba yi bane wo ana yi yana faruwa yau da kullum jiyan gama ya faru yau haka ma ya faru gobe ma ya faru amma me yasa ba kamawa izi izi saboda Allah ubangiji bai set abin nan easy a kama ba ba don komi ba wallahi domin rufa asiri subhanallah ya man azhar al-jamil wa satar al-qabih Allah kenan ya man azhar al-jamila wa satar al-qabiha ya ubangiji Allah da ya bayyana da mai kyau ya boye mummunan haka Allah ubangiji yake Allah ya rufe asiri shi yasa ne Allah ubangiji ke kushi da wanda duk yanda duk da rufa asirin da Allah ya rufa maka asirin ga sai kai ka zo ka fito kana tona asirin kanka kaji da kyau Allah na matukan hushi da bawan sanda yake shi Allah ya rufa maka asiri ya nemi maka duk wani hanya na rufa maka asiri sai kai ka zo ka zauna kana tona asirin kanka yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi yana cewa kullu ummati mu'afan illa mujahirun aw mujahirin kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun aw illa mujahirin annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan al'umma na masu laifi abin yafewa ne ga barin su dukkan al'umma na abin yafewa ne Allah ubangiji ya yafe ma al'umma na amma sai annabi ce sai dai mujahirun an tambayi manzon Allah annabi su wane ne mujahirun da ke nufi annabi ce shi ne wanda zai aikata mummunan aiki shari'a bai yarda da shi ba Allah ubangiji ya rufa masa asiri sai shi ya fito yana tona asirin kanshi Ke sa abin da samari ke yi su dewa ana zo ne zaman base? yan budurwa ta wuce in dai wani yi batunta wani ma bai jira a yi batunta kaga yana so ya gwada kamar wa oh, ai shi ya taba aikin banza da ita yana duba yana nuna kaskancin wannan bauyan Allah ne bai san yana gayyato hushin Allah ba kansa bane ne. al'afiya Allah kiyaye mu don haka bawan Allah lokacin da Allah ubangiji ya kaddara kai lalata da bauyan Allah sai Allah ya rufa maka asiri ba kama ka ba sai kai ka fito ka zo kana tona asirin kanka don ka nuna gwaninta kana nuna kamar kai ne champion eh a'a naka nan wauta kenan kana gani to kanka kushin Allah ne in ka hadu da Allah ba za ka ji dadin wannan ba ubangiji Allah ya kiyaye mu to da bayan Allah wannan abin da Allah ya kawo ga na a tabbatar da shaidu kuma shaidu guda hudu kuma dukansu maza kuma dukansu su ga abu daya daidai ba wani bambancin ga wallahi rahama Allah ubangiji ke yi da bayinsa don haka wanda ya fidda wannan rigar rahama ga barin kansa ba abin da zai cika da shi sai walakanci da kaskanci nan duniya har lahira Allah ubangiji ya kiyaye mu to mu je sai Allah ya ce mi fa in shahidu fa amsikuhun idan Allah ce fa in shahidu inda Allah ce idan sun tabbatar da shaida a kan yan matan bi annahum fa'alna al-fahishata au bi annahum fa'alna zina in an tabbatar da shaida kan lalle sun sun yi wannan mummunan aikin in an tabbatar da shaida kan lalle sun sun yi wannan aikin zinan nan ne ta yanzu shaida ya tabbatu shi sa Allah ya ce fa’in shahidu ko ba ka ba fa’in shahidu misali ce idan an tabbatar da shaida kan su hudun duka sun yadda kan sun gani kuma sun gani ne kuru kuru kuma ba sun gan kaman za a yi ba ko kaman ana yi ni a'a sun gani ne kan ana yi ta yanzu menene hukumshi in ji Allah ce mi fil buyuti sai Allah ce fa'amsiku hunna fil buyuti fa amsikuhunna fil buyuti in ji Allah ce to ai hunna wamna'u hunna. anil khuruj uqubatan wa siyanatan lahunna an ja Allah ce wa'annan matan in an tabbatar da lalle su yi wannan mumuna aiki shaidun duka sun tabbatar kamar ai wannan aiki sai Allah ce mi fa amsiku hunna ai fahbisu hunna kuditeninsu su a da su ka gane ko a tsare su fil buyuti a cikin gidaje ko ba ka ba fa amsikuhunna fil buyuti asare su shine a detaining su ai musu house arrest fil buyuti a cikin gidaje ba ce a kai su police station ba ba ce a kai su prison ba ba ce a kai su wani mahukunta ba a a'a kawai fa amsikuhunna fil buyuti ku kame su ku sare su ku detain su a cikin gidaje uqubatan lahunna wannan sarin saro da a sare sunna wannan detain da detain sunna in ji Allah ce da lahunna jan kunni ne gare su su matan farko wannan abin nan ya zama jan kunni ne gare su punishment nu gare su sannan hikima na biyu cikin wannan abu ya zama siyanatan lahunna siyanatan lahunna bi Allah ya ka'ana fi tilkal fahishata maratan ukhra so da kada su sake fadawa a cikin wannan mummunan aikin nan shi yasa hukuncin nan ne in ta yi zina kuma an kawo shaidun da suka tabbatar da ta yi zina sai a retainin ta gida na farko jan kunni gare ta na biyu kuma kiyayewa ni gare ta saboda kada ta fita waje ta kuma fada kuma cikin wannan mummunan aiki sai Allah ce mi hatta ya tawaffa hunnal maut in ji Allah kamar an tambayi Allah ne to Allah in mun da ni yan matan gida yaushe za su fita zuwa ga yaushe sai da ce hatta ya hunnal mautu ai ila an ya hunnal lahu. ka gane ko hatta ya hunnal mautu na hatta nan bi ma'ana ila hatta cikin wannan aya bi ma'ana ila ai ila an ya hunnal lahu bi wasitati malakil mauti da wasitan mala'ikan mutuwa hadde bi mana hadde sai in mutuwa ya zo ya tadda su a cikin wannan a cikin wannan gidajen subhanallah in an detaining ta sai a barta gida house arrest har ta mutu ba ta fita a sai wannan punishment na in an kama ki aka tabbatar da ki wannan mummunan aiki an detaining ki gida kenan har ranki ya fita shi yasa in shekara 50 daki kin saura gida ke da gan waje ya kare har shekara 50 in shekara dari ne kin saura gida ke da gangwaje ya kare har shekara dari wal iyadu billah Allah ya sare mu Allah ya kiyaye mu ko da yake alhamdulillah wanga hukuncin ga an goge shi wanga hukuncin yanzu aka bai aiki kuma wurin maluman da suka ce akwai akwai nasikh wal mansukh a cikin alqur'ani a wurin maluman da suka ce ba nasikh wal mansukh wurin su har wayo aikin gana ayan gana aiki ka gane ko sai Allah ya ce min aw yaj'alallahu lahunna sabila in ja Allah ce yaj'al Allah ko na'am aw yaj'al lahunna sabila ya ce au ya ji alallahu da hunna sabila ai au an ya ji alallahu da hunna makarajan bi an ya hukuman akhar ya ce ko kuwa Allah Ubangiji ya sanya musu mafita shi ne ta yaya Allah zai sanya musu mafita shine bi an yi yahkuma hukuman akhar shine Allah bangiji yayi wani hukumci daban bi an yi yahkuma bi hukumin akhar shine Allah bangiji yayi hukumci da wani hukumci daban ba wanga ba kuma kuma gaskiya ne Allah ubangiji ya kawo wani hukumci daban ya zo ya musanya da wanganga ka gane ko to sai Allah shi wallazani ya'tiyani to wancan ayan da muka muka sauka kan shi yanzu ga aya ne da yake ya danganci hukuncin 'yan mata in sun yi zina ka gane ko farko farko musulci kenan to yanzu ayin da za mu tashi kansa a yau ga wannan kuma hukumci noni na zina amma wannan game da maza hukumci kenan na maza yanzu mu bude kunni mu ji don mu rukan ga maza ne mu ji mi Allah ya gaya mu mu kuma ko da yake har wayo kuma kamar na magana na mazan gama shi kuma an goge shi amma mu ji mi Allah ce wallazani yatiyaniha minkum inda Allah ce wallazani wallazani na musanna kenan yace wallazani ya'tiyaniha minkum wallazani ya'tiyaniha minkum inda da ce kuma maza biyu da yake su ma sun aikata wannan aikin banzan nan wannan aiki na zina minkum daga cikin ku maza kaji ko sai Allah ya ce min ai minkum ayyuhal mu'min daga cikin ku mu'minai sai da ce mi fa'azuhuma inda ce hukuncin su fa'azuhuma to gabanin mu shiga cikin wannan hukuncin wallazanin ga malum ma kuma sun yi gaddama an yi magana daban-daban kamar iri uku kan wallazani ga kawai wallazani batun mutane biyu ake yi amma mutane biyu nan wani mutane biyu ake nufi wasu maluma suka ce abin nufi da wallazani shine namiji da mace da yake ba su yi aure ba su ne wallazani nan namiji da mace wa'anda ba su taba aure ba sai wasu bayan Allah suka ce a'a wallazanin ga batun namiji da namiji ake yi kawai na ake liwatin nan batun namiji da namiji kenan so da ya ce wallazani kuma maza biyu shi sa su a ra'ayinsu abin nufi da wallazani nan ga shi ne namiji da namiji in sun aikata aikin banza kamar yadda ake liwati Allah ubangiji kiyaye mu sai su malama suka ce a'a walladani nan ni na farko magana farko na ce muku an ce namiji da mace amma wayanda ba su yi aure ba da ya kenan na biyu ni namiji da namiji kamar yadda ake liwati biyu kenan na uku ni namiji da mace amma wayanda suka yi aure ko ba su yi aure ba duka na ciki uku kenan yasa magana iri ukun ga maluma suka yi walladanin nan in ma ya zama namiji da mace amma wanda ba su taba yin aure ba Koko walla ya zama namiji da namiji kamar yadda ake liwati Koko walla ya zama namiji da mace amma biyu duka na shiga ciki shine in sun aure ko ba yi aure ba su dai namiji da mace ka gane ko amma shi yasa abin ga imam shak muslim al-asbahani shak abu abin ga abu muslim shak abu muslim al-asfahani muna da imam asbahani muna da asfahani to abu muslim shak abu muslim al-asfahani na fa'un shi ya kawo a cikin tafsirinsa sai ya ce wannan hukuncin ga hukuncin liwati ni na ge hukuncin su kenan Allah ya kawo cikin alkur'ani amma malumma Allah ya saka malam da alkhairi amma malumma sun buga bayansa suka ce a'a inda ayan ga hukuncin liwati ne da sahabbai manzon Allah da ba su neman hukuncin liwati ana barin ayan ga domin sahabbai manzon Allah sun yi gaddame gaddame hukuncin wannan yin liwati shine gay ya za kashe shi menene sa kowa ya kawo ra'ayinsa a immatul madahib al-arba'a su ma sun kawo ra'ayinsu sai malum suka ce inda wannan aya hukunci ne kan mai liwati da su sahabbai manzon Allah ba su struggle suna neman hukuncin ya da da shi ka gane ko kuma lokacin nan sun fi kowa sanin Qur'anin da ya kamata a ce sun san da wanga ayan ga ko su gane kamar wannan aya yana aiki ne kan wannan liwati amma tun da ba su kawo ba ba a samu wanda daga cikin sahabin annabin da yake ya kawo kamar ayan yana hukuncin batun liwati ba tankan wurin su wannan aya magana da mana yayin nan Allah ya saka malam da alkhairi amma ba magana da yake karbabba ba kun gane ko to mu shi sai Allah ya ce walladani ya'tiyani ha minkum inda ce kuma daga cikin ku ku maza wa'anda biyu wa'anda yake kun taho da sun taho da irin da wanga mummunan aiki bi ma'ana wa'anda yake su ma sun aikata aiki na zina sai Allah ya ce mi fa'azuhuma inda Allah ya ce fa'azuhuma Allah ya ce ku cutar da su ai bilisanikum da halsunanku ai fa'azuhuma bishatmi ya ce ku cutar da su da zarge shi yasa mace in ta yi zina an tabbatar da zinan ana min ana detaining ta ne amma namiji in ya yi zina an tabbatar da zinan shi shi ana zargin shi ne a aibata shi a walakanta shi da aibatawa ka gane ko kowa ce abbake kuma me kai haka nan abbake kuma a zage shi wani shirme kenan wani yaran ta wani wauta kenan a zage shi har da kunya a zage shi a walakanta shi har shi da kanshi ya fil kamar an kaskatar da shi ka gane ko wasu ma suka ce kuma abin buga shi ma da takalmi a kara so da ya gane kamar ya walakantu takalmin da ake taka kasa da shi da shi aka buga shi da shi ka gane me yasa so da namiji ai shi zai fita je nemo abu ya kawo gida a ci in an dite ni shi gida wala shi ne ya kawo amma macen da yake aslan ita ana can da ita ne ba ta ciyarwa shi yasa Allah ce su a dite su wannan wani hikima ne daban da yake Allah ubangiji yana komai shi ne da gwaninta ka gane ko sai Allah ya ce fa'azuhuma ai fa'azuhuma bi shatmi in ji Allah ya ce a cutar da su amma da zarge na baki ka gane ko sai ce mi fa'inta ba wa asula sai Allah ya komo yana gaya wuna ya ce fa'inta ba ya ce idan su biyu su yi tuba kan ra'ayin waɗanda suka ce wannan aya ana batun maza namiji da mace amma bata yi aure ba kanshi muka dokin ga domin kanshi jumhuru ahlul ilmi suke walladani nan ai na kawo muku daban magana daban-daban uku na kawo in ma namiji da bai aure ba da mace da bata yi aure ba misali samari da budurwa suka je suka aikata zina batun su ake yin ga ko da wasu sun ce kaman a namiji da namijin da yake sun yi liwati ko kuwa a namiji da mace da yake sun yi aure ko wanda ba su yi aure ba amma jumhur ahlul ilm suna kan ra'ayin farkon nan ne bi ma'ana samari da budurwa da yake ba su taba aure ba idan sun yi zina su ne Allah ke cewa fa'azuhuma a cutar da su da baki kawai ka gane ko to sunnan ne Allah ke cewa fa in taba in da fa in taba ai fa in taba an fi'il zina idan sun yi tuba sun dawo daga rakiyan wannan mummunan aiki na zinan nan sai ce mi wa aslaha amalahuma kuma suka kyautata ayyukansu su biyun wa aslaha amalahuma kuma suka kyautata ayyukansu su biyun sai da ce mi fa'aridu anhuma ya da ce fa'aridu anhuma ai fasfahu anhuma ku yafe musu ku ku ku ku yafe musu ku bishiri gabarin su ku bishire ga barin su bi ma'ana yanda da ake aibata su ake zagin su nan yanzu tunda sun yi tuba sun dawo daga rakiyar wannan mummunan aikin nan fa'aridu anhuma to ku karkata ga barin su shine ku bishire ga barin aibata su da zargin su kaga rahama Allah ko eh sai da ce mi inna Allah kana tawwabar rahim sai da ce inna Allah kana yazal inna Allah kana tawwabar rahima ai inna Allah kana walam yazal tawwaban rahima ya Allah ce lalle Allah ubangiji ya kasance ko bai gushe ba ba wa a'a Allah ya kasance da yanzu ba haka yake ba a'a inna Allah kana walam yazal lalle Allah ubangiji ya kasance ko bai gushe ba haka yake tawwaban lil mubalaga Allah ubangiji mai yawan karban tuban bayinsa ne in sun koma zuwa gare shi subhanallah kuma rahiman ai rahiman bihim ko mai matukan jin kai ne ai wasi'ur rahma ubangiji Allah mai yalwan jin kai ne ga duk wanda yake ya tuba ya komo zuwa ga Allah subhanallah ire-iren wa'anga aya ne in mutum ka sai ka gan ka ji daɗi hankali ke kwanta wallahi wallahi wallahi ire-ire wa'anga ayoyin gani in ka ji su sai hankalin ke kwanta kana ga akwai hope amma ba haka ba ba izi bane Allah ba gije mana rahama sai Allah shi mi innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala in Allah ce innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bil jahala bi jahalatin bi jahalatin wannan ayin da zamu tashi kansa a yau ga wannan zamu tashi kansa yanzu ga innama tawbatu ga yana da alaka da ayin da muka kwanta kai yanzu ga kaga Allah ubangiji ya yi mana magana ya nuna mm, mm, mace ta yi kaza ga jan kunninta in namiji ya yi kaza ga jan kunninsa sai Allah ce amma in yi sun yi tuba suka kyautata aiki to Allah bangiji huwa tawwab ubangiji Allah mai yawan karban tuba ne to shi ne Allah bangiji zai gaya ma ni da ku bayin Allah mu ji da kyau ko mu saurari mu kasa kunni mu karkato da hankulanmu da zukatanmu mu ji magana Allah Allah mai karban tuba ne ba kuma mai karban tuba kawai ba Allah mai yawan karban tuba ne ba dai ma Allah ubangiji na son yi ma bayinsa tuba ya kai ma Allah annabi na gaya wani cikin hadithi yace ce taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba annabi ce mai tuba shine mai dawowa daga rakiyan wani sabon Allah da yake yi masayinsa wurin Allah kamar ma bai taba yin laifin ba shi sa so bayin Allah wa khasatan musulmi balle musulmi yau yana iya kiri da muzu fili fili yana sabon Allah sai yana cewa o oh, oh, Allah mai tuba ne Allah mai gafara ne o oh, Allah mai gafara ne Allah mai karban tuba ne o Allah mai yafewa ne o Allah mai yafewa ne sai yana ganganci yana yi yana jin wa'azi bai bari yana jin wa'azi bai bari yana jin wa'azi bai bari bai sakewa bai dawo daga rakiyar abin da yake cikin da fanin cewa wai Allah ubangiji mai gafara ne Allah ubangiji mai gafara ni wani malami Allah ya saka masa alkhairi yace kulu rabbuka gafirun kana cewa ubangijinka mai gafara ni yace eh lakin bil mashi'a yace eh haka nan ne ka mai gafara ni amma akwai mashi'a tare da gafara Allah bi bana sai Allah ya gan dama akwai ganin dama tare da wannan gafaran nan ba don Allah mai gafara ni tankan ko ya aka yi amka gafara ba a'a yace bil mashi'a gafaran Allah na tare da ganin daman Allah ne Ya ce kuma wa rabbuka razikun ce in kana takama ubangiji ka mai gafara ne haka nan kuma ne ubangiji ka shine mai bada arziki wo in kana zaton Allah ya yi maka gafara laifuffukan da kake yi kan sauki so nawa kake neman Allah arziki har wayo bai baka ba Allah guda gudan da ya zama mai gafara nan shin nan noni kuma mai bada arziki amma ka yi shekaru kana neman Allah arziki bai baka ba tukun shewa ya gaya maka man gafara nan dai an yi maka domin mai yin bin duka Allah ne ubangiji guda shi sa in kana neman roƙon Allah wani abu ka kai kamar 10 years ko 5 years kana roƙon Allah bai baka ba shi kuma nafsul waqt at the same time kuma kana roƙon Allah gafara sai mai ka baka garanti kamar wannan dai Allah ya abinga don wannan ba wani abu da baka hannu ka bane shi sa wannan baka gani ba shi sa kana da hope kamar Allah ya yi ko to shine Allah ke gaya muna tuban da Allah ubangiji ya ce shi mai yawan tuban nan ba kowane tuba Allah ke karba ba wo to ne Allah zai gwada mana sharatin da ke sa Allah ubangiji ya karbi tuba sai ce innama taubatu ala ya amaluna su su'a bi jahalatin ai innama taubatu ala Allah ai innama taubatu lati kataba ala nafsihi qabulaha innama taubatu allati kataba Allahu ala nafsihi qabulaha ya Allah ce lalle abin sani kawai innama tufidul hasr takaita yana nuna takaita yace kawai tuban da Allah ubangiji ya tabbatar ma kansa karbanta in bawa yayi kaji ko da Allah ke cewa inna Allah tawwabur rahimun nan kaka duba kaman a'a kowan tuba a'a yana ce innamat ala inda Allah ce lalle tuban da Allah ubangiji ya tabbatar da ya tabbatar wa kansa karbanta ai innamat taubatu allati kataba Allahu ala nafsihi qabulaha lalle kawai tuban da yake Allah ubangiji ya tabbatar ma kansa karbanta inda Allah ce lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin inda Allah ce yana tabbace ni ga waɗanda yake shine tuban waɗanda yake ya'maluna su'a sun aikata mummunan aiki sun aikata mummunan aiki bi jahalatin da rashin sani hmm, Allahu akbar da rashin sani bi jahalatin da rashin mi da rashin sani nan maluma su yi gaddama da rashin sani shine kamar yaya in ban san zina haramun bane in na je na yi wannan ake nufi ko dai a'a in na san zina ne haramun na na yi irin wannan ake nufi Allah wai tuban da shi Allah bangiji ya tabbatar ma kansa ya karbi alhalin Allah ubangiji ba abin da yake dole kan shi amma Allah na gaya wani don ya kwayatar da mu mu gane shi Allah bangiji ya tabbatar ma kansa karban tuban bayinsa amma Allah wai tuban da shi Allah ke karba shine tuban wanda ya aikata mummunan aiki da rashin sani amma malum sa saka musu alkhairi suka ce abin nufi ba in bai sani ba wanda ba rashin sani kamar in bai san kamar haramun bane amma kullu man asa Allah amdan aw khata'an fa huwa jahilun kullu man asa Allah amdan aw khata'an fa huwa jahilun duk wanda ya sabi Allah amdan kan ganganci aw khata'an ko kuwa kan diganga ko kan kuskure fa huwa jahilu mishin na shine jahilin da Allah ke rufi nan kaji magana ko shi yasa duk wanda ya sami Allah duka mishin yana masayin jahili ne amma ba jahilin wannan wai ya sani shi ya kiyaye je yayi ba ba san ko kun gane babancin shi ba shi yasa ire-iren wannan ne a cikin suratul baqara akwai annabi Musa eh, annabi Musa ko don da suka cewa kamar yake ce ma mutanen shi inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal minal jahilin annabi Musa ba cewa bai sani ba amma a'udhu billahi an akuna minal jahilin nan shine in zamo daga cikin masu sabon Allah kamar yaya in gaya muku abinda Allah ubangiji bai ce in gaya muku ba domin ya ce musu bi inna allaha ya'murukum an tadbahu baqaratan shi yasa in dai da ba Allah ya ce bai yi ba shi ya zo ya yi kan ya san kaman ba Allah ce ya yi ba wannan ya zama jahili kenan in ka sauko kasa cikin suratu Yusuf akwai inda yake ya zai cewa yake cewa abin ganga rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una mimma tad'una mimma yad'unani ilayhi rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin asbu wa illam tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal minal jahilin ji Allah in ba karkatar da wanga makircin wa'anga matan ga gabari na ba asbu ilayhinna na karkata zuwa gare su in baka kauda makircin su gabari na ba asbu ilayhinna na karkata zuwa gare su lokacin nan kuma wa akun minal jahilin na zama daga cikin marasa sani shi za annabi yusuf bai san kamar in yi wannan zina haramun ba ne. ya sani amma inda ya yi kamar yadda ya fari nan in ya yi yin shi nan kawai ya sa ya zama jahili ka gane wannan kuma ko sannan mu kuma duba kuma ina annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu Allah ya masa alkawari ya sirar da shi da iyalinsa amma lokacin tufana da ruwan ya zo yana cin duniya wanada nuhu ibnahu wa huwa fi ma'zalin wa huwa fi ma'zalin ya bunayya rakkab ma'ana ce ya kai dana zo ka hau jirgin tare da mu sai dan ya ce mu annabi nuhu sa'awi ila jabalin ya'simni min al sai da uban sai ya ce masa la asima al-yawma min amrillahi illa man rahima cikin magana yana shi da babashi na magana give and take fa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin sai kun fa zai raba tsakanin shi da uban nan nasa kun fa zai sha maki tsakanin shi da uban nan nasa dan annabi nuhu sai zo annabi nuhu bai ganshi shi ma bai ga annabi nuhu fa kana min al-mughraqina sai zama dai daga cikin nisassu wanda aka nisar da su wurin annabi nuhu yayi bacin rai ka san uba da wai da da mahaifi ko da da mahaifi bayan abu ya kusa annabi nuhu ya ce Allah ubangiji innabni min ahli Allah dana yana daga cikin iyali na sai Allah ya ce masa innahu laysa min ahlik innahu laysa min ahlika ai innahu laysa min ahlika alladhi wa'adtuka bi najatihim yace lalle shi dan nan nakan nan ba shi ba dai ni bi mana ba shi cikin wa'anda ba shi cikin iyalinka da maka alkawari zan sirar da su karshe Allah ya zace mai sai Allah ya ce masa innahu amalun ghairu salih innahu amalun ghairu salih innahu amalun ghairu salih wani qira'a wani qira'a kuma innahu amila ghairu salih duka qira'a daidai oh aho oh, oh, alqur'ani <laughs> innahu amalun ghairu salihin wani kira'a innahu amila ghairu salihin jalla ce domin dan naka in ka doke shi innahu amila ghairu salihin wai dan nan naka ya aikata aikin da ba nan kwarai ba in ka doke shi innahu amalun ghairu salihin kuma ai innahu amila amalan ghairu salihin lalle dan nan naka ya aikata wani aikin da yake ba aiki na gari ba karshe dai Allah shi ma annabi nuhu inni a'izuka an takuna minal minal jahilin inni a'izuka Aya ce fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun kada ka tambaye ni abinda baka da hakikanin sanin sa inni a'izuka lalle ni Allah ina maka ina maka wa'azi ina gargadar da kai ina maka gargadi an takuna minal jahili kada ka zama cikin marasa sani to da haka nan innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin ga shine duk wanda aikata laifi duka ya yi shi ne kan jahilci me yasa inda ya san hakikanin abin da ke tare da wannan laifin nan da bai yi ba yasa duk wanda ya sabon Allah duka ya yi shi ne kan jahilci ya yi shi ne kan rashin sanin hakikanin me yake yi lokacin sanin sa bai masa amfani ba shi yasa aka kira shi jahili ya san kamar sata bai da kyau amma lokacin da ya yana satan nan sanin shi sata bai da kyau nan bai masa amfani ba don inda sanin shi ilimin shi sanin shi da ya san kamar aikin ga sata haramun ne inda ya yi aiki da bai yi mi da bai satan nan amma tun da ya yi sata ta kan ilimin biya amfani wurin ba lokacin jahili kenan ka gane ko to irin sunan ne Allah ce wannan aikata wani mummunan aiki da rashin sani sai Allah ce mi thumma yatubuna min qarib inna Allah ce thumma yatubuna min qaribin sannan suka yi tuba min qaribin ai fi zamanin qaribin a cikin wani lokaci mafi kusa ko ko kusa ka gane ko sai Allah ya ce mi fa'ula'ika yatubu Allahu alaihim inda Allah ya ce fa'ula'ika yatubu Allahu alaihim ai fa'ula'ika yaqbalu Allahu tawbatahum inda Allah ya ce to ga ai fa'ula'ika almuttasifuna bidhalik wa'anda suka sifatu da wannan sifan da Allah ya faringa yatubu Allahu alaihim ai yaqbalu Allahu tawbatahum da su Allah ubangiji ya karbi tubansu su Allah ke karban tubansu ka gane ko sai ce mi wa kana Allahu aliman hakiman dan ce wa kana Allahu aliman hakiman dan ce Allahu akbar Allahu akbar dan ce wa kana Allahu aliman Ai wa kana Allahu aliman bi dha'fil insani amama shahwati ka gane ko wal ghadab ya ce Allah kuma ya kasance masani ne game da raunin bawa raunin mutum gaban sha'awa da kuma hushi a sai mutum an yaga ga abin sha'awa gaba daya yana zama ne weak person yana zama ne mutum yana zama mai rauni ne mai iyawa haka nan kuma ne lokacin hushi domin da ke sa mutum sabon Allah kenan in ma hushi ko kuwa shawa kwadai kuma Allah ubangiji ya shi ya yi mu shi ya san yadda muka zama mu masu rauni ne idan abu biyun ya ya zo anyan mu shi yasa so nawa kaga mutum yayi sabon Allah wani bai gan ba sai Allah amma shi da kanshi kamar ya kashe kanshi kamar yayi wannan sabon Allah yana cikin damuwa yana cikin masuwa ba shi kwanci hankali shi ke ci Allah ke cewa abin ga nafsul lawaman nan kenan kaga yana zargin kanshi wani bai gan ba balle a zage shi amma shi kansa kaga yana zargin kansa so nawa mutum ke yin abu sai ya yi makanshi alkawali bai sake yi kuma amma a wayi gari mai shi ya kuma ya fada wani ma kamar yana ko sakaran ko koyo shi kenan